mu da sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya na jihar nasarawa a wannan yammaci na asabar 22 ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na 1438 wanda ya da goma sha bakwai ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha bakwai domin ci gaba da tafsirin wani alkur'ani mai girma mana cikin tafsirin aya na ɗari da tamanin da bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara za mu ci gaba da tafsirin wannan aya mana masu eh, cire fa'idodi da hukunce-hukunce daga inda muka tsaya a wancan karo da muka yi tafsiri don haka za mu sake sauraron wannan aya domin mu ci gaba da bayanin ta daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukin sarki ya mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنتم أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم تتقون نعم الله مدوكين سركي أنا شوى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن حلستامكو أدران أزمي كسادو دماتنكو هن لباس لكم سو تفافي سكي كو sutura suke a gare ku wa antum libasul lahun kuma sutura kuke tufafi kuke a gare su علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم Allah madaukakin sarki ya san kun kasance kuna cutan kawunanku fataba alaikum sai ya mayar da ku abinda zai zanto mafi sauki a gare ku wa afa ankum ya yalwata muku fal'ana daga yanzu ba shi ruhunna ku sadu da matanku wabtaghu ma taballahu lakum ku nemi abinda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za ku samu na ‘ya'ya ga haihuwa sakamakon saduwa ɗin وكلوا واشربوا <clears throat> كما كتشي أبنشي واشربوا كشاء أبنشا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حر حسكي نا الفجر يبين أجريكو a دهن دري حسكي الفجر shine alkhaitul abyad farin zare duhun dare shine alkhaitu al-aswad min al-fajr wato haske wanda yake zuwa a sakamakon alfajir ko daga lokacin da alfajir ya bullo alfajir sadiq man tsaya tafsirin mu a nan wajen ne wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad من الخيط الأسود minal الفجر mun faɗi abubuwa da malamai suke cirewa na hukunce-hukunce ƙarƙashin wannan gaɓa na wannan aya na ji da muka ambata daga ƙarshe shine cewa mutum yana cin abinci ko yana shan abin sha sai alfijar ya ɓullo masa to wannan yaya hukuncinsa muka faɗi cewa matsala ce ta saɓani a tsakanin malamai kuma muka nuna cewa wannan ayar tana nuna da cewa babu komai a kansa kamar yadda sheikh salih muhammad salih ibn uthaymin yake faɗa ƙarƙashin fa'idodi na wato waɗannan ayoyi na siya a cikin tafsirinsa a tafsiru samin cewa mutumin da ya yi zaton ɓullowan alfajar alhali ah, ya yi shakku ya yi zaton cewa alfajar ya bullo ko ya yi shakku alfajar ya bullo ko bai bullo ba sai ya ci gaba da cin abincinsa cewa wannan babu laifi a kansa saboda mai saboda gayar da Allah ya ambata shine hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad har sai in alfajir ya bayyana to idan ko yana shakku kun ga bai bayyana gare shi ba kenan saboda haka sai in ta bayyana ne gare shi sannan ya ci gaba da abincin abinci wannan shine ya keta ko ya rawa wato ainihin iyaka da haddi wadda Allah maɗaukakin sarki ya saka na wajen wato ainihin cin abinci Sheikh Ibn Uthaymeen yana cewa ah, ci da sha da saduwa tattare da shakku dangane da bullowar alfajar wannan halalun ne wato in mutum yana shakku sai ya ci ya sha to abin da yi halalun ne fa in an anna aklahu wa shurbahu wa jima'ahu kana ba'da tulu'il ilfajir falashe shay'a alai yana shakku ne ko sai yi waɗannan abubuwa din to daga baya in ta bayyana gare shi cewa ai yayi waɗannan abubuwan a lokacin alfajir ya riga ya Ya shi duk da haka wannan babu komai a kansa saboda me yi abun ne a lokacin da yana cikin abin ne a lokacin da aka yi masa izini kuma an ce masa iya gayar abin shine hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad to shi bai bayyana gare shi ba yana shakku dan haka zai iya ci gaba da ci da sha da saduwansa kamar yadda muka faɗi shine wannan shine taujihin da ibnu kasir yayi ma hadisin hudhaifa da yace sun yi sallah eh, sun yi sahur da annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan suka je suka yi sallah sai ke cewa kai ka ce kawai ga rana sai eh, gari ya waye sai dai kawai rana ne bai fito ba ya ce a'a abinda ake nufi kurb kusancin hakan ne ba wai sai ce abinda wato suna waɗansu suna shakku ne shi alfitar ɗin ya bullo ko bai bullo ba waɗansu kuma suna cewa bai bullo ba kenan sun yi wannan a lokacin da waɗansu daga cikinsu suna shakku ya fito ko bai fito ba don haka yake cewa wannan babu babu laifi a kai to wannan dangane da ci da sha kenan kuma mun ambaci hadisin abu dawud ko da annabi alayhi salatu wassalam yake cewa idan ɗayan ku yana cin abun yana eh, yana rike da kofi na ruwa sai ya ji kiran sallah ko alfajir ya bullo masa to yayi gaggawa ya wato ainihin yaqdi minha wa tarahu ko ya biya sa sannan sai ya aje mun taujihin da malamai suke dangane da wannan to wannan dangane da ci da sha kenan matsala da suke kara ambata wadda ina son in kara eh, bayani a kansu shine idan mutum yana cikin saduwa ne da iyalinsa sai alfajir ya bullo yana cikin saduwa ɗin sai alfijir ya bullo ya samu labari ko ya samu bayyana cewa alfijir ya bullo wannan wajibansa bil ijma shine ya ya fita ko ya ya daina saduwa din to idan ya daina saduwa idan yayi nazar din yanzu mai ne a kansa kun ga idan yayi yayi nazar din nan yayi nazar ya cire gabansa a lokacin alfajir ya bullo ko to menene hukunci a kansa a wannan Shin ibn Usamin shi ma'anan ya ce daga cikin fa'idar da zamu ɗauka daga wannan Ayaɗin. din hatta ya ta bayyana khayt alkhaitul abyad min al aswadi min al-fajr shine cewa inda mutum alfajir zai bullo masa alhali yana saduwa sannan sai ya cire ma'ana ya daina ya yanke saduwan a lokacin yace to fala qada alaihi wala kafara babu ramu ko sa babu kafara mai dalili yace saboda fara saduwan nasa ya fara shi ne a lokaci da aka yi masa izini kawai ci gaba ne yayi bayan bullowan eh, alfajar ya ci gaba afan ci gaba da yayi bayan ta bayyana gare shi shine haramun ma'ana in ta bayyana gare shi ɗan sannan sai ya ci gaba bai cire ba ya ci gaba to a nan ne kabai da kafara ya wajaba a kansa da ijma'i sai dai in ya kasance wato ainihin jahili ne waɗansu malamai sun ce a wannan yanayin zai yi kafara saboda mai saboda cirewan ma saduwa ne sai ce amma dai wannan zance ne mai rauni don yaya za mu lizumta masa abin nan ramuko da kafara bayan ya yi abin da ya waje ba a kansa shi yana bayyana gare shi sai ya daina wannan abin da yake idan ya yi haka to ba shi da laifi kuma azuminsa ya yi babu wato ainihin ramuko babu kaffara so wannan ma yana da kyau mu sani kwanaki da yawa an yi ta mun tambaya akan wannan mas'alan bidab to ana dai sabani amma magana da tafarin jayi shine shi babu komai akan wannan sai har yanzu abin da ya shafi wannan din shine matan da ta yi tsarki gabanin bullowan alfajar sai bata samu ta yi tsarki ba ba ta yi wanka ba jinin haila ya tsaya mata kafin kullowa alfajar ba ta yi wanka ba har alfajar ya bullo ita ma wannan azumi ya waje ba kanta kuma azuminta ya inganta za ta shiga ba da azuminta babu matsala ina fata kun gane wacce haila ya yanke mata kafin ta yi wanka alfijir zai bullo shi ma duk hukuncin guda ɗaya ne maganar da ya firin jayen matukar alfijir ya riga matukar ta ta yi tsarki ma'ana abin ya yanke kafin alfijir ya bullo sawa'un ta yi wanka ko ba ta yi wanka ba rashin wankan nan nata sawa'un da mantuwa ne ko da gangan duka wannan bai shafi ingancin azuminta ba dole a wannan lokacin za ta yi dauniyan azumi tunda ta fita daga abin da zai hana ta azumi wanda shine wato ainihin haila din daga lokacin za ta dau azumi bayan alfijir ya ballan sai ta je ta yi wato ainihin wankanta ina fata kun gane shi ma yana da alaka da wannan tulu'u alfajar ɗin. Matsala ta gaba da malamai suke tattauna dangane da wannan shine matsala ta niyya cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi farkon lokacin da za a ɗau azumi to kenan dole ne mutum ya niyan azumi kafin wannan lokacin daga wannan lokacin ba a ɗaukan niyan azumi in mutum bai ɗau niyan azumi ba har wato ainihin alfijir ya bullo to wannan ba shi da azumi shi ma wannan matsala ce da malamai suke saɓani mazhabar abu hanifa suna ganin cewa mutum zai iya ɗaukan niyan azumi a bayan bullowan alfajar na farilla abinda suke kafa hujja da shi cewa Allah Maɗaukin sarki ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl bayan ya faɗo nan sai ce thumma sai suka ce ai thumma tufidu tarahi tana nuna dan jinkiri kaɗan in ka ce eh, ji'tu thumma ja'a fulan ko nazo sannan wane ya zo kenan akwai ɗan rata kaɗan tsakanin zuwanka da zuwan shi amma in kace jitu wa fulan wa fulan na zo ni da wani da wani tana iya kun zo tare ne tana iya ya raga ka zuwa ita wannan la tufidu at-tartib kuma la tufidu at-tarahi amma wannan thumma tana nuni zuwa ga wannan sai suka ce to thumma abinda ta in tunda tana nuna dan jinkiri kenan lokacin cika azumi hmm? ko yan ɗaukan azumi shine bayan alfijir ɗin ya bullo da ɗan lokaci kaɗan jumhurin malamai suka yi masu raddi akan wannan na farko dai iyan kafa hujja da wannan ka'ida na larabci alhali muna da hadisai ingatattu wadda ba su abin nan ɗaukan tawili annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana alkhaitul abyad da alkhaitul aswad al-abyad shine bullowar alfajar fajr sannan hadisi ya zo la siyama liman lam yujmi' siyama min al-layl a waɗansu al-alfaz din liman lam yubayyit as-siyam wadansu alfaz liman lam yujmi' siyama qabla al-fajr babu azmi ga mutumin da bai dauniya ba kafin bullowar alfajar suka ce to na farko dai ga waɗannan hadisai din taban akwai hadisin hafsa da ake saɓani. magana ta ne ko magana annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma wannan ba ne da mutum zai faɗa da ra'ayinsa ba saboda ka sawa'un eh, lafazin mawqufin shi yafi inganta ko mausulan abu ne wanda ba za a faɗa da ra'ayi ba sai zanto marfu' ne hukman ko da bai zanto marfu' eh, eh, lafazan ba to wannan kenan abu na biyu shine a tahir ibn ashur yake cewa na farko dai akwai takallufi wajen kafa hujja da summa a nan wurin ka ce summa tana nafan bayan kun ɗau bayan wannan abin ya fito sannan ku ɗan ɗau lokaci sannan ku ɗau niyyar azumi ko ku cika azumi <clears throat> banda cewa akwai akwai wannan takallufi ya ce to kuma akwai gafala da wani abu a harshen larabcin ma summa tana ifadar tarahi ne ba a atafe na jumal ba idan jumla aka kawo ta aka sake kawo ta jumla tsakanin wannan jumlar da wannan jumla sai aka zo da summa baya nufin cewa wannan shi ya fara zuwa abinda ake nufi tarahi fi fi wannan ba tarahi ne na zamani na lokaci ba talaki ne na matsayi wadda ke nuna mahimmanci misali Allah madaukakin sarki a cikin suratu abin nan albalad falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'am fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba sannan sai shi thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama Allah ya kwadaitar a ciyar da a yanta bawa a ciyar da dan uwa wanda yake matalauci wannan dabi'u ne na mutanen kwarai sannan sai Allah ya ce thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhama sannan mai wannan din wanda zai zanto ya kutsa ya hai wannan akaba din wannan dutse ko shamaki wadda haye shi yana da wahala sai an yi waɗannan ayyuka ɗan to bayan waɗannan ayyukan ne sannan zai imani ba sai yana da imani ne zai waɗannan ayyukan ba to sun makana min alladhina amanu sannan ya kasance sun yana nuna sama da ma waɗancan abubuwan ya zanto mumini ne mai aikata ayyuka nagari saboda haka anan summa ba tana nuna attarahi na azzamani bane a cikin af na na jumal don haka a nan da Allah madaukin sarki ce thumma atimmu siyama ila layl bayani ne akan mahimmancin wato ainihin cika azumi zuwa dare baya nufin cewa a bayar da wani lokaci bayan bullowar alfajar dan kafin a cika wato ainihin azumi din sannan suke cewa ai akwai wata hikima Allah maɗaukin sarki ya ce thumma atimmu ko sannan ku cika bai ce thumma sumu ba ku cika in an ce ka cika daman an fara abin kenan ce saboda sun raga daman sun fara azumi ɗin. yanzu suka fara azumi ɗin? daga lokacin da tabayyana lahum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min alfajr sai Allah ya ce atimmu siyama ila layl ku cika azumi zuwa dare daman kun riga kun dauka daga alfajr ya ya bayyana kun dauka saboda haka ku cika shi zuwa dare dan haka lokacin yin niyya na azumi shine kafin kullo alfajr in nan ba sai alfajr ya kullo ba na haka wannan ita ce magana ko zance mafi rinjaye dangane da wannan wannan shi yasa ma idan har an ga wata kai baka sani ba baka ɗau niyya ba sai sai waye gari ma'ana ramadan ya shiga kai baka san ramadan ɗin ya shiga ba har alfijir ya bullo da dama daga cikin malamai suna cewa akwai me kaba na wannan ranar a kanka eh za ka kama bakinka amma za ka rama wannan wannan rana to da za a ce ma gari ne guda haka nan ba su yi wannan ba ramadan ya ya shiga ba su sani ba sai daga baya ta bayyana gare su cewa ai sun fara azumi bayan ramadan da kwana ɗaya ne to za su rama wannan kwana ɗaya ɗin ina fatan mun gane kenan waɗannan masail ne da suke da alaƙa da farkon lokaci na wato ainihin azumi akwai dai matsaloli da dama ba za mu eh, ci gaba da su ba dan eh, kada eh, mu kwashe lokacin gaba ɗai amma muna faɗaɗa wannan ne saboda munasabar muna karanta tafsirin ayoyin azumi kuma muna wata azumi na ramadan Allah maɗaukin sarki yake cewa sun atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi har izuwa dare mun faɗi cewa wannan summa ɗin na nuna mahimmancin a cika ɗin ne ma'anan cewa mahimmancin ku cika shine kada mutum ya kuskura ya ɓata azuminsa kada mutum ya kuskura ya yi waɗancan abubuwa da aka ce da daddare ake yi a wannan lokacin bayan alfijir ya ɓullo. shi yasa Allah madaukin sarki yayi amfani da thumma anan da yana muhimmancin kame baki da kuma cika azumi a wannan zango tsakanin bullowar alfajar zuwa zuwa dare kuma al-Imam at-Tabari yake cewa daga nan tafsirin wannan aya din yake cewa abinda Allah yake nufi cewa wannan thumma atimmu siyama ila al-layl Allah ya sanya iyakan azumi bi anna akhira waqtihi iqbalul layl cewa rashin lokacin azumi shine fuskantowar dare kama haddal iftara kamar yadda ya sanya iyaka na buɗe baki wa ibahatal akli da halastin ci wa shurbi da sha wal jima'i da saduwa wa awwala saumi da farkon azumi bi maji'i awwalin nahar Allah ya sa iyaka ma waɗannan ne farkonsu iyakansu shine zuwan eh, farkon yini wa awwali idbari akhirin layl da kuma farkon shuɗewan ƙarshen dare fadallabi bi dalika sai ce wannan sai Allah ya kafa mana hujja da wannan ya yi mana nuni ala Allah sauma bil layl cewa ba a azumi da daddare kama la fitra bin nahar kamar yadda ba a cin abinci da rana fi ayyami saum a wato ainihin ranaku na azumi sai ce wa ala annal muwasila mujawwi'un nafs mujawwi'un nafsahu fi ghairi ta'ati rabbih kamar yadda wannan thumma atimmu siyama ila al yana nuna mana cewa mutumin da zai yi wisali wanda mun yi bayani dangane da wisali a wancan karon ko ya ce mai yin misali kawai mai sa kansa yunwa ne ba cikin ɗa'a ma ubangijinsa ba sai ya kawo tafsirin annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan ilallai ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi a da muslim hadisin eh, sayyidina umar ibn al-khattab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aqbala al-lailu وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم fuskanto دريا ta رانا da baya وتو يني ya shigo kenan ko ita kuma rana ta gushe ta faɗi kamar da muke faɗa da hausa ko faƙad to haƙiƙa mai azumi ya buɗe baki shine malamai suke cewa sawa'un mutum ya ci abinci ko bai ci abinci ba matuƙar rana ta faɗi to azumi ya ƙare shine zangon azumi tunda Allah madaukin sarki ya ce daga lokaci kaza ne zuwa lokaci kaza da lokacin yayi an aje azumi in baka ci abinci ba bayan nan kawai yunwatar da kanka kake zamani zango na ibada din ya kare haka nan hadisin abdullahi bin abi aufa yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam man kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin a wata tafiya wa huwa sa'im a lokacin yana azumi falamma gharabat ash-shamsu yayin da rana ta gushe ta fadi qala li rajulin sai annabi ya ce wani mutum a wata riwayar qala bilal mutumin shine bilal annabi ya ce masa inzil fajdah lana mu yada zango anan ka samu mana abin da za mu buɗe baki da shi qalu sai mutane suka ce lau amsaita ya rasulullah da an ƙara yamma mana ya rasulullah mana <clears throat> suna ganin kamar stil akwai ɗan haske rana dai ta faɗi kun san ba da rana ta faɗi wa shirkin duhu ba za ta faɗi sannan akwai ɗan jajaja da zai ɗan rage ɗan wani lokaci sannan sai wannan jan shi ma ya tafi sai wato ainihin duhu ya zo faƙala sai annabi ya ce masa in zil fajdah ka sauka tanada mana ko gyara mana abin da za mu buɗe baki da shi faƙalar rajulu mutumin da ya sake ce ya rasulallah lau amsaita ya rasulallah ka bari dai a yi ɗan dare kala na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inzil fajdah lana ka sauka ka wato ainihin shirya mana ah, inzil fajdah li ka sauka ka shirya mu abin bude baki qala ya rasulullahi inna alaina naharan kun jira yace ya rasulallah har yanzu dai akwai ɗan rana fa mana waje bai duhu ba faƙaɗa lahu thalitha sai annabi sallallahu alaihi wasallam na ukun ya ce masa fa nazala fajada hala sai ya sauka sai ya shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallama abun buɗe baki sannan sai annabi ya ce idan ya masa bayani idan aqbala al-lailu ha huna wa daraba biyadihi nahwa al-mashriq sannan ya buga hannunsa ba yana nuna wato gabas idan aqbala al-laylu min hauna idan dare ya gabato daga yamma kenan ya gabas ko idan aqbala al-laylu min hauna yace faqad aftara as-sa'im faqad aftara as-sa'im to mai azmi ya ragaya ya buɗe baki ma'anan maganan lokacin buɗe baki ya yi saboda ka idan mutum ya ga wannan lokacin to wannan shine allai waɗannan hadisai ɗan suna fassara mana wannan ayan ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hauna wa gharabat ash-shams faqad aftara as-sa'im iyakar da Allah ya faɗa al-lail din abinda ake nufi da al-lail shine farkon sa ma'ana dare yana farawa ne lokacin da rana ta gushe sawa'un ko ina yayi duhu ko bai duhu ba wannan shine lokacin uh, buɗe baki shine ƙarshen azumi malamai suna cewa a harshen larabci idan ana sa gaya iyaka ma abu ana amfani da waɗansu lafazza akwai lafazin hatta akwai lafazi na ila idan aka yi amfani da lafazi na hatta to abin da ya zo kafin iyaka ɗin yana shi kafin hatta ɗin hukuncinsa ɗai da abin da ya zo bayan hatta ɗin misali a nan wajen allah madaukin sarki ya ce a ci abinci ko wa kulu wa shirabu hatta ya ta bayyana khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al anan sai amfani da lafazin hatta kenan har izuwa lokacin da alfijir ɗin ya bullo kenan dole zai dan bullo kafin ya bayyana gari ku aiko kaga saboda haka bullowansa na farkon ya shiga cikin hatta ɗin. wannan shi yasa muka faɗi abubuwan da malamai suka yi ta cirewa dangane da wannan in mutum ya yi a lokacin da alfajir ɗin ya bullo cewa babu bashi da bashi da laifi ko saboda an yi amfani ne da hatta kuma gashi nan nassin wancan hadisi mana na Abu Dawud ko da annabi ya ce kofi yana hannunka alfijir ya bullo gama da wannan ba zai dauke ka second da koyo kai kaga alfijir ya bullo kuma hadisi ne ingatacce to wannan hatta kenan amma anan da yazo sai ya ce ila thumma atimmu siyama bai ce hatta al-layl ba sai ce ila al-layl to idan an yi amfani da ila abin da yazo gabanin ta bai shiga bayan ta bai shiga cikin abin da yazo gabanin ta ma'ana hukuncin yana kare daga wannan wurin ne yanzu idan na ce daga wannan fankan sai na amfani da ila har izuwa wannan kujeran abubuwan da ke tsakanin nan da nan nawa ne idan na yi amfani da ila to ban da kujeran kujeran ba nawa ne har izuwa nan shine nawa kujeran ba nawa ne amma da na ce hatta to kujeran ma zai shiga sai bayan kujeran ne zanto ba nawa ba to anan da Allah madaukakin sarki ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad eh, afwan min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ilal lai to har zuwa daga an ce lai ya zo to hukuncin ya yanke kun gane ko saboda haka daga laylin yana zuwa wannan itimam din as-sawm ya cika kenan bayan nan wani abu ne kuma daban ba azumi wannan shine abin da at-tabari ya faɗa nan cewa Allah ya sa iyaka din da farkon wanzuwan dare abinda ya sa ya amfani da awwal iqbalul layl din saboda wannan ila da Allah madaukakin sarki ya amfani da shi kuma da wannan ne kamar da na faɗa muku daga can wancan hatta da Allah ya amfani malamai suka ɗauko mustahabbancin da sahur da wannan ila da Allah ya yi amfani da shi anan aka ɗau hukuncin mene gabatar da buɗe baki wa kuma wannan shine practice ko aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da muka karanta a wannan hadisin kaga shi yana tare da sahabbansa ko amma su suna ganin kamar eh, sai duhu ne ko shine yayi da ya matsa dai lalle sai an tsaya bayan an tsaya din ya bude baki sannan sai ya faɗa musu cewa ai abinda ake nufi kenan da rana ta gushe lokacin shine wato ainihin ah, lokacin buɗe baki wannan shi yasa ya tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance asra'an nasi iftaran wa abta'ahum suhuran su suka fi kowa gaggawan buɗe baki sakamakon wannan karantarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu nan su suka fi kowa jinkirta sahur wani hadisin amr ibn maimun al yana cikin musannaf na abdul da sanadi ingantacce haka nan al cikin eh, majma eh, majma'uz Wani abin da malamai suka ambata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da shi a sunna kauliya da kuma sunna amaliya a sunna qauliya shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar a aikace cewa lallai a gaggauta buɗe baki hadisi ya zo a hadisin sahal ibn sa'ad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitr mutane ba za su bushe ba cikin alheri matukar sun gaggauta buɗe baki hadisin yana sahih bukhari hakanan yana wato ainihin sahih muslim a wani lafazi a wajen ibn hibban yake cewa annabi sallallahu alaihi ya ce la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantazir bi fitriha an-nujum al'ummata ba za su bushe ba bisa kan doran sunnata matukar ba su jaraci taurari ba kafin su bude baki kenan mutum ya jinkirta buɗe baki har sai ya ga duhun dare lokacin da taurari sun fito wannan kaucewa ne daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ɓata ne da kuma juya baya ma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam kai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya don ya nuna mana mahimmancin wannan hadisi ya inganta cikin abu dawud da ibn hibban da sanadi kyakkyawa daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitr addini ba zai gushe ba yana a bayyane wato eh, ba za a rasa galaba ba na wannan addini mana matukar wannan addini shi yake galaba to za a ce gaba da wato ainihin gaggauta buɗe baki addinin nan ba zai gushe ba shine mai galaba matukar mutane sun gaggauta bude baki li'anna al-yahuda wan nasara yu'akhirun yace saboda yahudawa da nasara suna jinkirta buɗe baki wannan me yake nuna mana kenan yana nuna mana cewa jinkirta buɗe baki har yayi dare sunna ce ta yahudu da nasara ba sunna ce ta musulmi ba ba sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kenan dole ne yan uwa mu jawo hankalinmu duk wanda yake son yi azumi ya cika azumansa to na daga cikin cikan azumin mutum ya gaggauta buɗe baki wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda zai kara tabbatar mana da cewa annabi alaihi salatu wassalam yana son wannan shine ya kasance a aikace sunna amaliya din kenan sai ya bude baki kafin yayi sallar magarba kuma kun san sallar magarba sunna ne ita ma a gaggauta ta ko da rana ta faɗi ana son a gaggauta a yi sallar magarba shine farkon lokacinta kuma yin sallah a farkon lokaci shi ya fi falala to ana ana gaggawa to haka nan yadda ake gaggawa a yi sallar magarba ɗin to haka ake so ka yi gaggawa ka buɗe baki kafin ka yi sallar magarba ɗin don haka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuftiru qabla an yusalli annabi yana buɗe baki kafin ya yi sallah kamar yadda ya zo a hadisin imam ahmad da abu dawud da sanadi kyakkyawa kuma ba ma haka kadai ba annabi ya faɗa mana cewa wannan shine tafarkin annabawa da suka gabace shi don hadisi ya zo daga abu darda kamar da yake cikin majma na al-tabarani al-majma abin nan al-kabir din kuma ya zo marfu da kuma mawquf an jingina shi daga annabi a wata riwayar kuma magana abu darda ne kuma sanadin hadisi wanda yake mawkuf din ingantacce ne to kuma wannan ba abu ne da mutum zai faɗa da ra'ayi ba ko ba za ka faɗi sunna annabawa ba in ba annabi ne ya faɗa maka ba yake cewa salasun min akhlaqin nubuwa abubuwa na daga cikin ɗabi'un annabawa na farko ta'jilul iftar gaggauta buɗe baki na biyu ta'khirus suhur jinkirta cin abincin sahur na uku waqul yamini ala ash-shimali fi salah shine dora hannun dama akan hannun hagu a kirji kenan a cikin sallah don haka wannan dai shine sunna kun ga ga hadisai da dama suna suna ƙara tabbatar da wannan kuma kusan musulmi gaba ɗayansu sun ijma'i akan wannan na faɗa muku a darasin da muka yi cewa al'imam ibn abdulbari numar maliki yana cewa kamar yadda ibn hajar ya hakaito a cikin fathul bari babin ta'jilul iftar ya ce kala ibn abdulbar a hadithu ta'jilul iftar wa ta'khir sahur sihahun mutawatira hadisai da suke magana akan gaggauta buɗe baki da jinkirta suhur ingatattu ne wanda sun zo ta hanyoyi maras iyaka hanyoyi da yawa hmm? to wannan kenan don haka ɓata ne ko jahilci ko son zuciya mutum ya wato ainihin jinkirta sahur ɗinsa zuwa wani eh, buɗe bakinsa ah, sai ya yi sallah ko bayan nan ya ɗauki wannan a matsayin addini wannan bata ne idan wani dalili ya sa mutum bai yi haka ba ya makara za a yi sallah bai son ya rasa raka an farko da sauransu ya zo ya shiga ya yi sallah bayan nan sannan ya jebo da baki tun da ba wai ya nufi haka bane a matsayin addini to wannan babu laifi mun gane ko kuma duk maganar da muke yi ai muna cewa sunna ne muna cewa mustahabbi ne ko eh, ba wajibi bane dole sai ya ci wani abu ɗan amma ya sani ya ci bai ci ba azumi ya ƙare a lokacin saboda haka ya ƙudurta ci gaba da azumi bayan wannan lokacin to ya shiga ɓata ya shiga bida'a kuma wannan shi ne kamar da na faɗa abinda duk malaman musulunci suka yarda a kai da duk fawa'ib da su in banda rawafir masu bin tafarkin shi'a su ne a cikinsu akwai wanda suke wannan kwaikwayo ɗin da yahudu da nasara na jinkirta buɗe baki akwai wanda sai sun yi isha suke buɗe baki to wannan ba bujinta ba ba gwaninta ba ne kaucewa tafarkin manzan Allah ne kuma saba ma nassin alkur'ani ne da wannan don saboda jahilci waɗansu suke cewa ai Allah ya ce allail ne to sallan magarba da yaushe ake yin ta ba da daddare ake ba to lokacin sun ɗauka in an ce allai to ana nufin dole sai waje ya yi duhu kafin a ce allai to ba haka ba ne duka masana larabci sun yarda cewa dare na farawa ne a lokacin da rana ta faɗi ko rana ta gushe wani hadisi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sauka a buɗe baki ɗaya daga cikin sahabbai da ke wurin ya ce da ɗayansu zai hau kan raƙumansa ya duba sama zai ga ranan a can baya saboda ka kai almuhim a wurinka shine ya zanto ranar ta gushe daga inda kai kake gani kun gane ko mu muna cewa ta faɗi ne ai amma ranan ai zuwa wani waje take lokacin da mu muke daina ganinta a nan waɗansu a lokacin suke ganin ganinta ai a wani ɓangare daban na wato ainihin duniya saboda haka lokacin da mu ba ma ganinta daga lokacin ne dare ya fara auren mu. kuma da wannan abin nan na larabci da aka sani na iladin ga kuma hadisai karara ne saboda haka jama'a mu kula da wannan ɗin to tunda mai magana wannan iftar ɗin akwai waɗansu sunnoni da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da su a wannan lokaci idan mutum ya zubo da baki akwai abin da ake bukata ya yi shine addu'a ko anda in ba ku manta ba mun faɗi wannan yayin da muka yi tafsirin wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an cewa ana buƙatar musulmi a kowane rana lokacin da zai ajiye azumi yi addu'a shi yasa Allah ya kawo maganan addu'a da yana magana akan wato ainihin azumi kuma ba nan lokacin kaɗai ba a kowane lokaci a Ramadan ana buƙatar ba ya ƙanƙan da kai wajen neman biyan bukatansa a wurin Allah madaukakin sarki saboda lokaci ne mai albarka lokaci ne da Allah yake karban addu'a hadisi ya inganta daga Abu Huraira eh, annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa akwai mutane guda uku waɗanda ba a mayar da addu'ansu ma'ana ana karɓar addu'ansu as-sa'imu hina yuftir mai azumi a lokacin da zai bude baki hakanan al-imam al-adil shugaba mai adalci hakanan da'watul mazlum addu'ar mutumin da aka zalunta shi ma wannan ba a wato ainihin mayar da shi wannan tirmidhi da ibn majah da ibn hibban suka rawaito akwai dan jahala na ibn mudilla a ciki amma akwai shawahid wanda suke karfafa hadisin ya zanto hasan akwai irinsa salasu da'awatun mustajabat addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne da'awatu sa'im addu'an mai azumi wa da'awatul mazlum da addu'an wanda aka zalinta wa da'awatul musafir da addu'ar mutumin da yake matafi hakanan hadisi ya zo wajen ibn maja da alhakim da ibn sinni annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lis-sa'imi inda fitrihi la da'watan ma turad mai azumi lallai yana da wata addu'a lokacin da zai bude bakinsa addu'ar da ba a mayar da ita addu'a wacce ake karbanta to anan <clears throat> mafi falalan addu'a da wato ainihin mutum ya dace yi shine addu'ar da ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi lokacin bude baki akwai hadisai da suka zo wadda dai inganta babu magana a kansa shine zahaba dhama wa wa Allah mutum ya ce zahaba dhama kishi ya tafi wa batallat al jijiyoyi sun jika wa ajru insha Allah kuma lada na wannan azumi ya tabbata insha Allah kamar kana roƙo ne Allah madaukin sarki ya karbi wannan uh, azumin naka kuma ya tabbatar maka da wannan da wannan lada yaushe mutum zai yi wannan addu'a din imma lokacin da ya dau abin da zai bude bakin da shi kafin ya bude bakin ko lokacin da ya bude baki din sai yi wannan addu'a duk wanda ya fi al'amari sa'a mun gane ko akwai yalwa a wannan din har yanzu sunna ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam idan mutum zai bude baki yayi amfani da waɗansu abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da al'ummarsa izuwa ga wannan mustahabbi ne Anas ibn Malik yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli annabi yana bude baki ne da rutabi masu dan adadi rutabi shine dabino a lokacin nan da yake fatsi sa kafin ya bushe ya yi wannan baki ɗin mana daga rufaf ɗan yake nan ko to wannan shine abinda annabi yake amfani da shi ya buɗe baki fa in lam yakun rutabatin fatamarat idan babu wannan rutab ɗin akwai ruwa a jikinsa idan bai samu wannan ba to sai amfani da wannan busasshen shine tamar fa in lam yakun tamaratin hasa hasawatin mimma idan babu shi dabino busasshe din to sai ya wato ainihin ya ɗebi ruwa hmm, ya karfata ɗaya biyu uku haka nan sai ya sha ruwa saboda haka malamai suna faɗan ma fa'idodi na amfani da da ɗin da dabino ɗan cewa yana taimaka wa mutum in ka daɗe baka ci abinci ba sai ka ci wannan rutab ɗin zai taimaka ya yi control digestive system ɗinka ta yadda in ka ci abinci ko ka sha ruwa bayan nan ba zai cutar da kai ba saboda haka yana da kyau ayi wannan ɗin abu wannan ɗin shine ne tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan dangane da abin da ya shafi wannan kenan sun atimmu siyama ila al-layl to an an shi zuwa dare dan ga abubuwa da ya dace a yi bayan nan kuma abin da za a ci burga mun yi bayani anan ko wa kulu washrabu gwargwadon ci dan kada mutum yayi irin cin da zai hana shi sauran ayyuka na bauta a wannan lokaci din sun atimmu siyama ila al malamai suna cewa wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki sun ma'atin musayama ilallai da kuma gabar da ta gabace ta suna iyakance azumi don haka duk mufsidatu sau suna kunshe anan nan waran hmm? hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al sannan thumma atimmu as-siyama ila al-layl wannan thumma atimmu as-siyama ila al da wancan duk wani abin da ake faɗa na wato abubuwan da ke bata azumi to asalin su nan daga nan wajen ne idan mutum mutum zai yi ya zanto bai cika azamansa ba na farko shine yayi wancan abin da Allah ya iyakance cewa in alfijir ya bullo kada ayi ci da sha da saduwa saboda haka malamai sun yi ijma'i cewa waɗannan abubuwan haramun ne kuma suna karya azumi da nassi na alkur'ani وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض min الخيط الأسود من الفجر siyama ilallai. Mutum mutun yayi daya daga cikin waɗannan a lokacin wato ainihin azumi to ya yi haramun kuma azuminsa ya ɓaci to azuminsa ya ɓaci maza ya tarattab ala zalika in azuminsa ya ɓaci yaya za a yi bil ijma akwai ramuko a kansa sai ya rama wannan ranar bil ijma azuminsa ya kare tun da ba uzuri aka ba shi ba ko ba zai ci gaba da abin da ya karya masa azumin ba zai kame bakinsa saboda mai saboda alfarman wata saboda ka ba a yarda masa dan ya karya azumi an ce azumin ka ya karya saboda kai abu kaza ba wannan muna magana da mutumin da ya hakan da gangan ya ci ko ya sha ko ya sadu da matansa da gangan bayan alfijir ya bayyana gare shi kuma kafin dare ya yi kafin rana ta faɗi azumin ya karye dole zai rama sannan dolensa zai kame bakinsa sannan dolensa ya nemi gafaran Allah madaukakin sarki bisa wannan zanibi da iko don ya aikata sabo sannan malamai suna saɓani a duka ukun zai yi kafara ko ko a'a sai dai in ya karya da jima'i ne kadai zai yi kafara dangane da abin da ya shafi jima'i malamai sun yi ijma'i mara sun yi tarayya akan cewa duk mutumin da ya sadu da matansa a lokacin azumi da gangan yana sane to kafara ta hau kansa wannan babu wanda ke sabani akan wannan saboda ka shi abubuwa da suke kansa sun kai wajen biyar kenan ko azumin ya karye dai ko dole kuma ya kame baki ma'ana haramun ne ya ci gaba kuma da yin jima'in da ya riga ya karya azumin bari ya ce to bari ya ci gaba tun da azumin babu saboda alfarman wata zai kame bakinsa dole sa ya istighfari ko ya tuba ma Allah madaukakin sarki sannan zai rama sannan kuma zai zai kafara wannan babu sabani akan wannan amma idan da gangan ne ya ci ko ya shafa shi wannan yaya abin zai kasance Imam malik yana ganin cewa hukuncin ɗaya ne idan ci ne ko sha shi da ganga shi ma hukuncin kenan dole sai ya yi kafara to mai dalili akan wannan dalilin imam malik shine ne abinda ya rawaito cikin muwaffa haka nan imam muslim ya rawaito daga abu hurairah an rajulan afṭara fi ramadan cewa wani mutum ya bude baki ya karya azumin da gangan da ramadan me ke karya azumi da nasin qur'ani shi sha mene to an ce ya karya azuminsa sa fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yukaffira bi itqi raqaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni yayi kaffara ta hanyar 'yanta baiwa ɗan tawiya au siyami shahararri mutatabi'ain ko yi eh, azumin watanni biyu a jere au it'ami 60 eh, eh, miskina ko ya ciyar da miskinai guda 60 suka ce an ce kawai ya karya azuminsa sa ne saboda haka duk wanda ya karya azuminsa sa da gangan hukuncin kenan sawa'un ci ne ko sha ko ko saduwa al'imam shafi'i da waninsa suka ce a kafara kawai idan an yi saduwa ne suka ce ga dalilinsu shi ne shi ma hadisin abu huraira din da yana cikin sai muslim cewa wani mutum ya zo shahararren hadisi ne ko yana cewa ya halaka ya halaka annabi ce mai halaka ka ya ce na sadu da matata da rana a watan ramadan hmm? sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa yayi kaffara ya fara ambata masa ya enta bawa ko ba shi da dama sannan ya ce masa yayi azumin wata biyu a jere ya ce na wata ɗaya ma kenan bai iya ba yayi wannan eh, yana tare da matansa annabi ya ce masa to eh, ya zauna shine yana zaune aka kawo sadaka na wato ainihin dabino ko sai annabi ya ce mashi ya ɗauka ya je ya wato ainihin ciyar da maskinin <laughs> da shi sai ce wa na kana nabi ya rasulallah a ba talaka wanda suka fi matalauci kenan ko <laughs> ya ce ai garin nan gaba ɗaya ba gidan da suka fi matalauci annabi alaihi salatu wasalam yayi dariya har aka ga wato ainihin turamansa sannan sai ya ce masa ka ɗauka ka je ka shayar da mutanen gidan naka tunda su suka fi kowa talauci shi bisa tartib ko wannan za a fara in babu sannan wannan in babu sannan sannan wannan kun ga hadisin mai faru mai ce ya ce ya sadu da da matansa saboda haka suka ce abinda ake da nassi kenan wannan hadisin shine wancan hadisin a mamu shafi da wadansu suka ce eh shine wannan tafsiri ne na wancan aftara din ai aftara bi jima'i mar'ati su kuma kamar imam kurtubi qurtubi anan da malaman malikiya suna cewa a'a isosin daban-daban ne wancan wannan wani ne daban wancan ma wani ne daban ga siya su siyakin ya zo a dunkule wannan ya zo a a fayyace da haka malamai suke zaɓani akan wannan waɗansu su rinjayar da cewa ah, abinda ke nasi ya zo karara kan wannan shine na na wato ainihin jima'i din nan shine wanda nasu ya zo karara za a yi kafara amma wancan na ci da sha to gaskiya babu babu nasi akwai ihtimali mai karfi ya zanto kissa guda ɗaya ne shi yasa mu ma abin da muka kata karkata zuwa gare shi shine cewa shi da sha din bai wajabta bai wajabta kafara wa mutum a wannan hadisin gaba ɗaya da wannan da wancan ɗin annabi bai ce masa ka ma ta yi wannan kafara din ba ko saboda annabi bai faɗi wannan ba shi ma malamai suna saɓani akwai wanda suke cewa kafara ɗaya ne a kansa ina su imam shafi idin kenan da waɗansu su imam mali yake ce a ah, kafara biyu ne ai mutane biyu ne suka haɗu suka sadu ko saboda haka kafara kafara biyu ne dalilin waɗancan shi ne cewa ai annabi bai faɗa ba a hadisai ɗin to anan malamai malikiya sai suka ce a ah, to in dai rashin faɗa ne ai ka'ida ta shari'a abinda an sani wani lokacin ba a faɗansa ba wai kawai ka'ida ce ta ta nahau wa hasu mai wala jaiz ba har a shari'ance ma sai suka ce to in za ku tafi akan haka ne to ai sai ku ce kada ma ya rama babu ramu ko akan su saboda duka alfaz din hadisin babu inda annabi ya ce masa karama wannan rana ko malamai sun yi ijma'i kamar da na faɗa muku ɗazu dole sai ya rama amma bai faɗa ba me yasa bai faɗa ba malam malikiya suka ce saboda sananne ne su kuma waɗancan mai hujja mai amsa su babu amsa ai saboda kowa yin ijma'i cewa mai dole sai yayi sai yayi wannan kafara in dai har rashin faɗa na wannan matan shine zai zanto dalili cewa ita babu kafara akan ta to da sai a ce shi din kafara ne kadai akan sa banda ramuko wala qa'ila bi hada shi yasa ni ma abin da hankali na fi kwanciya akai cikin sabanin malaman shine cewa kafaran guda biyu ne akan ta ita ma akwai kafara musamman idan tawa'atu ko idan ita ma ta nuna yarda da yazo zai sadu da ita din amma idan tilasta ta yi to wannan kamar waɗansu malamai suna ganin cewa in ya tilasta ta ne babu kafara a kanta ya dai bata mata azumi ko tunda ya bata azumi za a rama amma babu kafara a kanta domin ita ba ta yi nufi ba na keta alfarman wata lokacin mai za mu tsaya nan insha Allah gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya wajen ƙarin bayanai dangane da abubuwan da malamai suke cirewa na hukunce-hukunce na karya azumi daga wannan sun ma'acin musu yama ilallai ɗin Ah, da fatan abinda muka faɗa ya zanto daidai Allah madaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure muna roƙo Allah madaukin sarki ya gafarta mana ya kuma nuna mana daidai domin mu gyara kuskuren mu ah, wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh